يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwan fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji audu jira allah madaukakin sarki kan shi gafarta mishi da ke nan garin biyu a nan jihar borno yanzu mun gama yinin shi daga watan ramadan ma'ana mun bar yinin laraba kenan mun shiga daren alhamis wanda mun shiga daren juma'a kai mun gama yinin alhamis mun shiga daren juma'a wanda shine daren bakwai ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da shida ga watan March miladiya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba zama a irin wannan lokaci a cikin wannan wata na Ramadan don tafsirin alkur'ani mai girma yau ma gashi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu iko don ci gaba da wannan tafsiri kafin mu shiga karatu kai tsaye za mu yi amfani da wannan dama kamar yadda ɗazu a tafsirin mu na yamma a can dan coɓa muka yi amfani daga ƙarshe wajen addu'a da kuma isar da saƙon ta'aziyya na rasuwan ɗaya daga cikin manyan guduman malamai a wannan ƙasa ta Najeriya, Fadilatul Sheikh Sa'id Hassan Jingir Allah madaukakin sarki ya kan shi ya gafarta mishi. Yanzu Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwar shi kamar karfe biyu na rana aka shi gawar shi. Aka je aka binne shi kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kan shi ya gafarta mishi. Da su aka kafa sunna aka kafa izala a ƙasar Su suka yi gwagwarmaya har zuwa wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsu suka yi dogon zango a ƙasan kuma da tsufan da girman duka da kyau barin abin da ya shafi karantarwa da kuma da ɗin ba shi ne mataimaki na biyu ɓangaren majalisar malamai ƙarƙashin ƙungiyar jama'a su zalafin bid'a wa ikamata sunna mai kwata a jos sannan kuma shi ne shugaban sa'i na alba a dai ita wannan kungiyar duk wanda ya san tarihin da a wani sunna da musamman kasuwan izala a najeriya ya san dai tarihin ba zai cika ba sai da su a ciki sannan duk inda za a rubuta tarihin gwagwarmaya na kafa sunna din da kuma ita kungiyar a najeriya in dai har sunan wannan bawan allah zai fita a cikin tarihin to tarihin bai kammalu ba gaskiya mutum ne wanda da ka gan shi ka san mutum ne wanda ya tayar ma shekaru 80 zuwa 90 a duniya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hazaƙa da ƙwarewa wajen sanin abin da ya shafi fikihu na mazhabin malikiya wanda yake ganin musamman tashan Africa TV 3 da tashan al-irshad da kuma tashan al-taqwa na Sheikh Yusuf Sambur Gacikum zai shaidi waɗannan bayanai da nake yi sannan duk wanda yake kallo ko sauraron tafsiransa ya san gogaggen malami ne mai experience da gogewa a fagen abin da ya shafi ilimi da kuma fikihu da kuma gwagwarmaya na yada da'awa to a matsayin na ɗan adam muna roƙa mishi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kurakuran shi abubuwan shi na alkhairi da muka sani da ma waɗanda ba sani ba Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mishi da su kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ci moriyansu a cikin kabarinsa sannan kuma iyalai da ya bari a baya Allah maɗaukakin sarki ya kula mishi da su da ma ina ji aka ce a cikin malaman da ita kungiyar ta yi postin na tafsiri don duk ramadan baya fata tafsirin ramadan nan ma akan shi zai tafsiri a bauchi to amma sai yake dan jinya to kuma a dinin na ajali ne to muna addu'a Allah ya kan shi Allah ya gafarta mishi da sauran malamanmu da malaman malamanmu da iyayenmu da iyayen iyayenmu duk da suka riga mu gidan gaskiya gaba daya muna musu addu'a Allah ya kansu Allah kai haske kaburburan su Allah madaukakin sarki ya alkinta bayan akwai malaman da kuma suna kwance ba lafiya muna addu'a su ma Allah ya tashi kafadun su ya su lafiya Sheikh Abdulwahab Abdallah shi ma ba lafiya mun sani yadda yana murmurewa mun sake sa cikin addu'o'i Allah ya kare shi da lafiya sannan kuma Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi mun sani shi ma ba shi da cikakken lafiya wanda ya kai ga hakan bana ma baya tafsirin alkur'ani saboda kula da lafiyarsa akwai wani babban malami a sokoto shek bashir duk wanda yake kallon kafafen sadarwa ya san shi wani fari haka mara jiki mutum ne wanda ga basira ga sanin kimiyya na ilmomi da dama ya yi dogon jinya wanda har an shiga ramadan saboda baya hayyacinsa bai ma san an shiga ramadan tabba. ba amma na ga duk da haka ya daure ne shekaran jiya ya fara gabatar da tafsiri to ire-iren waɗannan suna buƙatar mu yi musu addu'o'i na musamman cikin sallolin mu musamman wuraren sujada bayan tabiya lokacin buɗe baki duk munasaba da muka samu Allah zai amsa addu'a mu sa bayan Allah nan cikin addu'o'i rayuwar malamai shine rayuwar al'umma idan aka rasa malamai cikin al'umma to duhu ne zai faru ga al'umma sannan a nan garin da za mu manta ba mala abubakar banga ya tashi ya kwanta ya tashi ya kwanta duk da yanzu ne jikin fadin lamin hamdu amma ya yi fama kuma har yanzu abin da ya zama take shi na gaba ɗaya da daddaurewa yake yi kawai muna addu'a Allah ya tashi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa sannan har wa yau na guna manta amma yanzu na tuna akwai malam ishaq abdalla malam ishaq wanda duk wanda ya san abin da ya shafi da awani suna a garin nan shekaru 20 baya da ya san su ne yan gabade gabade wanda bai daɗe ba ya so garin nan auren yar malam usman bala kuma abokin sa shi ma yana fama da rashin lafiya kusan tun kafin ramadan wajen sati biyu din nan baya iya fita in ya faɗi ne aka ɗebe shi gaba ɗaya akwai cutar da yake fama da shi kuma abu ne wanda yake buƙatar sai an yi babban turikin a samu manyan asibitoci in fita da shi na a da shi a zumin waya da shi yake cewa da Allah a isar da sako wurin yan uwa yana gaida al'umma gaba ɗaya sannan kuma ga tsohon bara da yake kisarwa. na dan Allah a sa cikin addu'a yana cikin mawuyacin hali da fama da wannan jinya da to don haka mu da cikin addu'o'i ko lokacin da ya zo za ga wanda ya san shi zai ga yayi kiba kiɓa to wani sai ya ɗauka ko jin daɗi ne da su ashe jinya ne da yake fama da shi na ciwon zuciya to kusan sati jin faduwa ya aka dinge shi to har yanzu ɗin bai iya tashi mana fita ko waje ba amma wani wani da shi yana magana lafiya da sauransu dai murya, amma kuma akwai damuwa da shi. Ya mu cikin addu'a Allah ya ba lafiya Allah ya tashi sa akwai da dama marasa lafiya waɗanda mun san su da ma waɗanda ba mu san su ba musulman su gaba ɗaya muna sa su cikin addu'o'i Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi su Allah ya sa rashin lafiya ya zanto kafara ne a gare su jiya mun kwana ƙarshen aya ta uku a cikin suratun nur yau shine za mu fita aya ta hudu na kamalan da za ka karanta mana aya ta hudu da ta biyar ɗin wallabi da nuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن الله غفور رحيم نعم الله مدوكتين سركيكي سوى والذين يرمون المحصنات وأن كما suke jifan mata waɗanda suke musinai wato mata waɗanda suke kamammu sun kame kansu ba sa zina sai wasu sun jefe su da cewa ai suna yin zina a halin su kamammu ne sun kame kansu sun tsare mutuncinsu ba sa wannan aikin to duk waɗanda suka jifi irin waɗannan mata da ƙazafin zina sun malam ya atu bi arba ake shuhada nan kuma bayan wannan ƙazafi da suka yi musu da aka nemi su kawo shaidu sai zanto ba su zo da shaidu hudu da suka tabbatar da cewa wannan da suka jefe ta da kazafin zina ta yi zina ba fajili dogo to ku taki wannan da ya zo da labarin tunda ba shi da shehu kuma bulala samani na jaldata bulala tamanin bayan wannan kuma hukuba na biyu da zai biyo baya wala taqbalu lahum shahadatan shahadatan abadan har abada kar ku sake karban shaidan kenan duk mutanen da suke zuwa su jefi kamammun maza ko mata don wannan aya kamar yadda za mu zo mu ji ba yana nufin sai in mace ce kaɗai aka mata kazafin ba ko namiji shi ma kaman mai baya zina duk wanda ya mai kazafi duk wanda ya mata ƙazafi aka nemi ya kawo shaidu hudu sai zama ba shaidu to na farko a mai bulala tamanin na biyu tun daga wannan bulanan har abada kar ya sake ba da shaida ku karba har abada kar a sake karban shaidan ya zama fasiki na uku wa ula'ika humul fasiqun waɗannan sun zama fasikai a cikin mutane kar a kira sun zama mutanen banza illan zai na tabu sai dai in waɗanda suka tuba min ba zalika bayan haka ya ma wani ƙazafi ya ma wata kazafi bayan wannan hukunci biyun sai zo ya tuba ya san ƙazafi ya yi to idan ya tuba tuban ya haɗu da sharuɗan tuba kamar yadda za mu zo mu ji wa aslahu suka gyara baya da ya saba kazafi yanzu ya gyaru ya daina fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah mai gafara ne mai jin kai matsayin da ake ba shi na fasikanci sai a ganye tunda ya tuba sannan kuma shedan da da in ya bar ba za a karba ba tunda ya tuba ya gyaru to yanzu ya ba da sheda kuma sai a karba amma haddin kallafi kuma ba zai yi a janye ba eh, sai ke cewa lamma azama ta'ala lamma azama ta'ala malam yake cewa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya girmama amrul zani al'amarin mazinaci bi wujubi kalbihi da me da wajabcin amai bulala wa kaza rajmihi sannan kuma amai jiba kenan Allah madaukakin sarki ya girmama al'amarin mazinaci bai ɗauki al'amarin da wasa ba akwai matakin da mazinaci in ya kai dole a mai bulala ɗari akwai matakin da in ya kai dole a jefe shi mun karanta a baya in yana da aure kaga jifa dole in ba shi da aure bulala dole sannan kuma da koran a gari na shekara in kana muhsinan in ya kasance kamamme ma'ana in ya kasance ya taba aure idan ya kasance ya taba aure to wannan in yayi zina to za a mai jifa wannan musinan in ya kasance kamamme aka ce kamamme in ya kasance mutazawwijan bi aqdin sahihi ya zanto ya taba aure ƙarƙashin auren da an ƙulla shi da ingantaccen ɗauri don akwai auren da an san bai ɗauri ba yanzu misali mutumin da ya je ya auri mace an ɗaura auren akan juna biyu ina matsayin auren an san bai ɗauri ba Kamar auren da aka kulla ita mazinaciya ce ba ta tuba ba yace a ƙulla a haka ai mun karanta ba malamin suka ce bai ɗauri ba to da haka sai an samu ya yi aure aure ingantaccen aure to wannan in zina za a jefe shi wa annahu la tajuzu kuma lalle ba ta halatta muqaranatuhu wala muqalaqatuhu ala wajhin la yuslimu fihi al-abdu min ash-sharri lalle la tajuzu ba ta halatta muqaranatuhu a alaƙanta mutum da zina wala mukhalafatu waka baya halatta a takuɗa mutum da cewa yayi zina ala wajihin a fuskan da la yuslimu fihi al-abdu min sharri a fuskan da bawa ba zai iya kuta daga sharri ba kenan abin da ake nufi baya halatta a jefi mutum a ce wane mazinaci ne a jefe shi a alakanta shi da zina a fuskan da mai jifan shi da wannan din in an buga bincike karshe sharri yayi wa mai shi ta'azimul iqdami anan ka yake bayyana ta'ala to anan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana ta'azimul iqdam girman hadari da kuma girman laifin al-iqdamu gabatowa alal a'rabi wajen zubar da mutunci mai mutunci anan Allah yana so ya bayyana mana hadari da kuma girman laifin kayi gaba gadi na ƙoƙarin ƙeta mutuncin mai mutunci ta ina bin rami bi zina ta hanyar jifan shi da zina wanda mun ji a karatun baya illan zina ya kai ga ba kai kaɗai yake zubar maka mutunci ba wanda ya raɓe ka ma sai mutuncin shi ya zube to tunda abun haka ne wanda bai yi zinan ba ka ji tsoron Allah karka jefe shi da sharri yi. dan abu ne mai zubar da mutunci to karka jefe shi da wannan fa qala ta Allah ce wallazina kuma waɗanda yarmunal muhsanati suke jifan mata kamammu ai abinda ake nufi annisa'ul hara'ir mata waɗanda suke yantattu ba ku yayi goba wal afa'i sannan mata kamammu ba ba su kai yan banza yan duniya ba kenan Wajen an mata kazafi Allah yake magana kanta ta zanto miya ce bata zanto ta sake kanta kamar dabba ba ita ce ɗakin wannan ita ce ɗakin wannan wacce take miya ta tsara kanta daga zina to duk wanda ya jefe ta wa kazalika rijal to haka ma maza duk wanda aka san shi kamamme ne ba ɗabi'an shi bane zina to duk wanda ya jefe shi lafar a bainal amrayn nan fa babu bambanci tsakanin al'amura din biyu tsakanin namiji ko mace duk wanda ka jefa da wannan ƙazafi na zinan namiji ne ko mace to hukuncin da ayan yake bayyana zai hau kanka wal muradu abinda ake nufi bin rami da jifa anan ar-rami bizina jifan mutum da zina to ko da mutum mutumin banza ne kafin ka ce da yaji na ba sai kana da shaidu hudu ba ko da mazinaciya ce sai kana da shaidu hudu a kanta sannan a tabbatar amma yanzu a nan da Aya yake cewa wallazina yarmuna al-musfanati wacce ta zanto kamanniya ba ta wannan aika aika to idan ka jefe ta da wannan ɗabi'an mutuncinta zai kure akwai wacce dama ko da ba ka da shaidu guda hudu akan ita mazinaciya ce ta riga ta mai da kanta ballagaza har ma sunanta ma mazinaciya ita ba kuma bane a wurinta don ta riga ta bayyana wa duniya ita mazinaciya ce akwai irin waɗannan matan da yawa akwai irin waɗannan ƴan matan da yawa sun riga sun nuna wa duniya su ɗan iska ne wani lokacin ma ƙarar za su iya fitowa in kana da buƙatan ka yi lalata waɗanda suka jefe su da laifin zinan abinda suka musu ƙazafi kenan a wannan tseda da suka ba na sha ai waɗannan sun yi zina sun malam ya su alamara maufihi sai ba su zo da abinda suka yi jifa a kai ɗin ba su zo da mai ba bi ake shuhada ba su zo da shaidu hudu ba to tun da ba zo da shaidu hudu ba ai abin da ake nufi da shaidu a nan rijal sai shaidun kuma sun zama maza udul kuma sai sun zama mutanen kirki ba makaryata ba kenan waɗanda in sun ba da shaidan zina za a karɓi shaidan su na farko su zanto maza ne sannan kuma bayan maza su zanto kuma adalai ne mutanen kirki ba a san su da cewa 'yan banza mutanen banza ba ne kenan ana iya samun shaidu hudu amma kuma 'yan duniya ne 'yan iska ko kuma an ce da su da ƙarya ko kuma wani ma mashayi ne ko kuma wani ma malalaci ne wani ma mazinacin ne shi kan shi. to kaga ba adali bane don suka kashe dutsu hudun ko da ce da ya cika su za a daka yaron su ba zai karbu ba da haka sai an samu maza ba mata ba maza hudu cikakke sannan kuma adalai mutanen kirki ba mutanen banza ba to su ne waɗanda in sun ba da shaida za a karɓa sannan kuma malamai suna kawo ashiru wato shuruɗin mutawaffara sharuɗan da sai sun cika sannan ƙazafi yake kubuta ba ƙazafi ba a ce shaida ne na farko yadda ka ji a nan an ce shaidu guda hudu kuma maza wa har wa yau kuma akwai al-islam musulunci idan shedun guda hudu uku musulmai ɗaya arne shaida bai cika ba sai musulmai sannan kuma albulur balaga yaro idan ya ba da shaida a kai shi ma baya karba baya karbuwa dole sai ya zanto baligi shi ma sannan kuma akwai al'aqlu hankali dan mahaukaci idan yazo ya ba da shaida ba zai karɓu ba mahaukaci za ka zo ta sai ta ɓarawo da za ta shi kenan kai ɓarawo ne maiwa ba haka ba ne tun da mahaukaci ne ka gan maglubun ne alaihi an yi hankalinsa shaidansa ba zai aiki ba da haka waɗannan shiruf ɗin sai sun cika akan waɗanda za su zama shaida sannan shaidan ya yi aiki yake cewa ya shahaduna bi zalika sarihan bai zo da maza guda hudu wanda suka ba da shaidan cewa sun ga wane da wancan suna zina ɓalo-ɓalo ƙarara ba in ba a samu haka ba to shaidan bai karɓu ba ma'ana fa a ba da shaidu hudun sai waɗannan shaidu hudun sun ba da zance guda ɗaya idan aka samu ɗaya ya saba to gaba ɗayan ku ko hudun bulalan ƙazafi zai hau kanku kai ya ka gansu na zo na gansu turmi da taɓarya na ga gaban shi a cikin gabanka dole sai ka ga haka uku sun ba da shaidan haka sai ya zo ce eh ni dai na zo na gan shi tsirara ita ma tsirara yadda ya ganni yana kokarin sa kayan shi tana kokarin sawa to nan ma shaidan bai cika ba ukun can za a mutu bulala Dan shaidan su bai tabbata ba don haka duka sai sun ce sun gani suna zina turmi da tabarya kuma ya zama shaidan har ga Allah kar ka zo ku haɗa baki da wani domin hukunci ne wanda yana kaiwa a yi wa mutum bulala ɗari a kore shi a gari ya yi shekara in ya taba aure a jefe shi ya mutu to kar ka je ka ba da shaidan abin da baka da tabbas shi yasa musulunci ya tsaurara doka akan haka a babin abin da ya shafi ba da shaida na zina da sauransu malamai suka ce gaba ɗaya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya bar duniya annabi bai taɓa tsaye da haji akan wani mazinaci ta hanyar shaidu ba duk waɗanda ga annabi ya musu jifa ko an musu bulala dukkansu sun ka da bakinsu ne suka ce mun yi zina amma ba wai shaidu guda hudu ne su zo wurin annabi su ce mun gani ba domin aka ce tabbatar da cewa sai an gani din to wannan yana zama abu ne azizin jiddan yana ba da wahala kwarai da gaske dan wani da ɗaya ya gani kan ka je ka kira wani sun gudu da sauransu da ka cewa sai yake duhudu sun cika abu ne wanda yake aziz yana da wuyan gaske to idan aka samu wannan shaidun to mai ba da labari ya kubuta amma in aka samu akasin haka to ya zama sunan shi alfazi wato mai kazafi yake cewa da ba su zo da shaidu karara ba fajili dohun to ku musu bulala samani na jaldatan bulala tamanin haddin kazafi kenan tun da ba su da shaidu to ku kwantar da su kowa bulala tamanin za a sa mai tufafin da ba zai tare zafin bulala ba bi sautin za a yi dukan ne da wani bulala mutawassit yar tsakatsakiya tsakiya bulala yar tsakatsakiya ba wanda ana dukan ka baya ba da zafi ba ba kuma za a kure maleji ka ce a samu min kebul da shi zan yi ba a ba wannan ba a samu bulala tsakatsakiya tsakiya shi dai zai ba da zafi amma ba zai ba da lowest a zafi ba mutawassit yu'limu fihi zai ji zogi da zafin dukan da raɗaɗin wala yi balagu bi zalika amma kuma zafin bai kure a daka ba hatta yutliquhu har ya sarayar da wannan shaida da ya bayar kenan wannan bulala da za a mai tamani ya ji zafin a jikinsa dan me don ya sarayar da ba da sheda irin wannan nan gaba ba zai sake ma wani sharri da karya ba to a ɗauki irin wannan mataki da annal qasda domin manufan abun at a ladabtar ne la al-itraf al-itlaf ba wai a sarai da rayuwar shi bane to shi yasa aka ce bulala ya zama tsakatsakiya ba a so ya kure a daka wanda duka in yi duka zai mutu ba sa da ran shi ake son yi ba ana so a ladabtar da shi ne ya natsu kawai malamai suka ce al-maqzufu fihi shi ma lahu shurut abinda za a yi wa mutum kazafi a kai shi ma yana da sharuɗa suka ce sharuɗan guda biyu ne na farko ka zo da bayani a kan mutum da bayani wazihan ƙarara, ka zo ka ce wane ya yi zina wance ta yi zina kaga wannan kalma ne karara to za a riko ka ina shaidu fa izlam ya ato bi arba'a shuhada da baka zo da shaidu hudu ba to bulala 80 kaga kalma ɓalo-ɓalo. awul kitaba ko kuma ka rubuta shi ma yana ciki ka san akwai kazafi yau yar facebook ai akwai kazafi yar social media shi bai fara ba amma ya rubuta to rubutu da magana fa matsayin su daya ne kaman ka saki ka ce a rubuce akan takarda sai ka zo ka ce a ah, ni fa ban sake ta ba aka ce waye rubuta ka ce ni ne sai ka ce ai ban furta ba ƙarya kake takardan yana matsayin furuci ne ya wakilce ka da aka ka je ka yi rubutu ka yi ma wani ƙazafi, shi ma za a danne ka sai maka bulala demokuraɗiyya ne yau ta bata al'amura mutum ya je ta rubutu yana faɗin maganganu akan mutane in ka ritsa shi kuma ba shi da shaida a kai wani ka ga ya ɗau hoto wani ya fara rantsuwa na rantse da Allah wani mazinaci ne kaga za gana a social media wannan na rantse da Allah wancan yar madugo ce wannan ya ce na rantse da Allah wani mazinaci ne wannan ya ce na rantse da Allah kaza matsalan ko da ka gani da idonka suna zina lokacin da ka fito da maganan fa idan aka rike ka dole sai ka kawo shedu da ba ka da shedun sunanka mai kazafi ne kai za a ma bulala sunanka ya baci da ba ka da shedan dogon maka yi shiru da ka shekul islam ibnu taimiyya cikin littafinsa a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iya yace ka je ka ga mutum balo balo suna zina ba wajibi bane dole sai ka kai ƙara a dau mataki musamman zama yanzu ka da shaida in ka kai hukuncin kanka zai dawo madadin haka me za ka yi ba za ka bar ba sai ka aje sai ka musu nasiha a lokacin nasiha zai shige su ka haɗa su da Allah ka musu nasiha in duk ba su dawo sai ka ce to ka aure ta mana zan rufa muku asiri da ka bar su aka su ci gaba ko kuma ka fitar da maganan baka da shaida sai naka sunan kuma ya ɓaci to a nan shine ake maganan ba ana so a sarayar da shi ba ne ana so a ladabtar da shi ne da ka ka guji wa mutum ƙazafi da bakinka ko kuma ka je ka yi rubutu a kan mutum a halin abin da baka da sani a kai yau kaga waɗannan kafofin sadarwa na zumunta facebook whatsapp da makamantansu barnan da suke ciki ya kai ga daman za Allah na raye ƙarshen tafe a rufe ta saboda saddus zari'a toshe kafar barna zai wahala a 24 hours ka hau facebook baka tarar da wani posting da aka yi akan wani kuma mai rubutu akan wani fa bai san shi ba kai kaga a facebook yan midiyan nan da yawa ana rubutu akan mutumin da ba ku taba ganin juna da shi ba ma in ba hoton shi kawai kake gani ba amma za ka je yi rubutu akan shi yadda ka san tare kuke kwana in kai kwanan ka ce ka tabbatar sai ka kafi ni sanin shi ka duba ba ai yadda za ka gane kuna zaune da mutum kuna hira sai ka hau zo sai ga hoton shi an sa mai rip wai ya mutu ka ga yanzu shi wanda ya rubutan ba ƙarya yi ba kaga kasafi ne ƙarya ne ba ka rubutu akan abu sai ka gama tabbatarwa sannan kuma ba duk abin da kake da sani a kai ka ce kai dole sai ka yi magana a kai ba ba dole ba ne amma ƙarancin ilimi da yake damun mutanenmu bayan bai san abin cikakke ba sai lazumta kan shi wai shi fa baya shiru duk abin da ya gani sai ya magana a kai da haka mutane sai suka naɗa kansu su ne alƙalai yau a social media mutum zai zo ya rubutu akan wani ya yi da mutum bai san me asalin ƙabiyan ba sannan ita kabiyan in akwai ta ba abun a fito da ita a yi rubutu a kan ta ba ba komai ake rubutu a kai ba amma galibin mutum ya ɗibi zafin kai sai a hankali ya gagara ganewa kyale shi akwai lokacin da zai gane me yiwa za a zo lokacin da akan shi ake rubutun ya fito yana to ai da sai ku saurari bayani na sai ma ai da baka saurari na wani ba kamata dinu tudan yadda kai tore ce sai ta juye ga mujiya da ka mutum ya kiyaye yake cewa wa haza a cikin wannan aya taqriru hajjul qadar akwai tabbatar da me haddi da za a yi wa mai qadafi wannan ayan ya tabbatar da cewa ashe duk mutumin da ma wani kazafi to lalle za a sayar mishi da haji walakin sai dai hajjin da za a wa mai kazafi hajji ne bi sharadin yana da sharadi an yakuna al-maqdur kama qala ta'ala muhsinan mu'minan wanda yi wa wani kazafin ko za a sayar mishi haddi amma da sharadi me sharadin sharadin shine an yakuna al-maqdufa ya kasance wanda aka yi wa ƙazafin musanan kamamme ne mu'minan mumini ne shine irin wanda in an mai ƙazafi za a danko wanda ya ƙazafin a mai bulala da sharaɗin sai ya zama kamamme ba fasiki ba kamamme ba mazinaci ba amma mutumin da zai zo gabanku ya rike hannun mace suna taku suna taku wani lokaci ma wata za ta zo da gudu ko zo da gudu sai rungume ka ai akwai mana sakon yannan to an zo an mai kazafi wa zai daki wanda ya mai kazafi ai ba kamar me bane shi duk da ba a taba ganin shi balo balo yana zina ba amma an mai kazafi shi ba muslim bane Allah ce waɗanda ake musu hukuncin haddi na kazafi sai in ya zama wanda aka yi wa kazafin kamamme ne mumini ne mutumin kirki ita ma ga ta nan za ta iya fita da tufafin da kasiyatun ariya duk abin da ke bikinta kana gari za ta fita ta kama namiji za ka iya ganinta da namiji suna kokuwa suna dambe ba ta kunyan maza ta shiga tsakaninsu suna hira suna gudu ta je ta yi bidiyon batsa to irin wannan ba ita ce in an mata za ka ce a zo a kwantar da mai kazafin a mai bulala ba fa ba irin ta bane sai an samu mace mu'mina kamammiya ta ibati mai shigan kamala mai shigan addini in maza sun yi nan to ta yi can Irinta ta in ka mata kazafi to sai an kwakulo ka amma haddi amma irin watsatsun nan wanda sun mai da kansu kaman agwagi su ko ta ina ka ganta cikin maza ka ganta gantal gantal shi ma ka ganshi irin wannan to wannan an mai kasafi ba wani haddin da za a yi wa mai shi su kame ba wanda zai abin nan ai abin da yasa aka ce ba irin waɗancan ba shine abin da ake cewa wai in tsera da sata daddawa da wari ita ta buɗo ƙofa shi ya buɗo ƙofan zargin ai to da ba su buɗo ƙofan ba fa da ba za a yi haka ba don haka waɗanda ake magana in an musu kazafi za a yi haddi to sai in sun zanto muminai ne kamammu ne ba a san su da fitsara ba amma don Allah ka dubi ɗan matanmu na yanzu ka ganta kasiyatun ariya tsirara tana tafiya ita da hijabi to an raba gari in ta yi abun kwarai ba a samu ɗan gyale sai a ɗaura akan wuya wannan ta yi fita mai kyau da yawa shiga kasuwannin mu kaga irin dressing din kaga inda yan mata suke sintiri layi layi kowane unguwa in ka tare ta kace wance shigan nan bai kamace ki ba dakin sa a gabi sai ta ce malam a huna wai tsoron Allah a anan yake sai ta ce maka ma ai malam mu irin mu da kuke rena mana wallahi mun fi masu sa hijabin nan sau dubu haka za ta gaya maka ba yanzu tana so ta gaya masa ita da ba ta sa hijabin ta fi asali wancan mai sa wani yar iska ce wai ita ta fi wancan to dan ma kin fi wancan ke kuma yanzu kin sa hijabin wuta Allah zai kai ki hukuncin hijabi dole ne in ba ki sa ba wuta za ki je ba gele a musulunci hijabi hijabi tsaf da sharuɗa guda takwas karanta jilbabul mar'atil muslima da littafin adabu zubab gaba ɗaya na shaf nasiruddin albani hijabi a sharuɗa takwas ɗin nan an rasa ƙwaya ɗaya sunan shi ba hijabi ba bare jale a sharuɗa guda takwas bai cika ko ƙwaya ɗaya ba amma ga shi yana samun hukuma za ka tashi kai kayan leto ka je ka ɗan wurga jale a ciki an yi magana cewa la ta matsa ta matsa a gidansu tana karkashin babanta in ka aure ta tana karkashin ka karka sake matanka tasta da gyale hijabin sai ya cika sharuɗa takwas kwasan da cika ba ce ki zauna a gida ya ce ku ustazan na akwai tsanani ka ce eh din tun da kika shiga hannun mai shi kenan sai mun saita miki hanyar aljanna kaga ka taimake ta dan haka watsatsiya da watsatsi idan aka yi musu kazafi ba wanda za a daka wace su zama watsatsu wanda ake tsayawa a bikajun wanda ya mai kazafi shine mai mumini mutumin kirki amma mutumin banza dan an mai kasafi wannan a banza yake cewa wa amma qazfu ghayrul muhsin amma idan an yi wa wanda ba mai ba kasafi fa wanda yake watsatse wacce take watsatsiya idan aka yi musu kasafi yaya fa innahu yujibu ta'zir suka abin da yake zama wajibi a yi horo ga wanda ya musu kazafin kawai amma bulala tamanin awa, in an mai bulala goma zai dan ji a jiki gobe ya daina eto eh a mai goma shi horo za a mai wanda ya watsatse kazafi kaman kazafi ne wa yara malamai suka ce idan mutum ya yi wa ƙaramin yaro kazafi kaga yaro ne bai balaga ba aka ce shi ma ba za a mai haddi ba amma kuma akwai horo akwai horo da za a mai don wani zai iya ganin ya ne wallah wancan an mata fyaɗe kuma ka bincika ƙarya ne to shi wannan da ya mata ƙazazin kaga yar karama ce to za a kwantar da shi a mai bulala tama bulala ashirin ko goma ko satin a babin horo shi kam ba ƙazafi za a yi ba tun da ba bulalan ƙazafi ba domin wanda aka yi wa kazafin yaro ne bai balaga ba to haka ma wanda yake watsatse ko wacce take watsatsiya ba riko da addini ba mumina ba watsatsiya ce ta mai da kanta gantal-gantal ita ce shiga cikin 'yan duniya shiga na 'yan matan banza haka take dressing ita ce social media ita ce tiktok duk wata fitsara ita ce to irin wannan musu kazafi sai da dan yi horo ga wanda ya mai musu kazafin a ce to a bari shi kenan amma ba za a musu bulalan haddi ba wala taqbalu lahum shahadatan abada duk wanda wa mata kamammu muminai kazafi ko ya samu wani mumuni me ya mai kazafin zina to har abada ba za a sake karban shaidan su ba wala sam sam ba za a taba kubalu lahum shahadatan karban shaidan su ba abadan har abada ba karban shaida shi yasa ka shi a siyakin ne annakiratu fi siyakin nafi duk mutumin da yawa mumini ko mumina kazafin zina to har abada bayan an mai bulala har abada duk inda za a yi al'amarin ba da shaida tun ya ba da shaida kar a karba a cikin wannan littafin har Sheikh Muhammad Hassan sai da ya kawo kaulin cewa duk al'amarin da ma zai kai ana buƙatan adali ne a wurin to bai halatta kai shi ba ma'ana an zo za a zaɓi shugaba karkace wai chairman ko gwamna ko kaza ko kwamitin masallaci kuke zaɓa wa za a ba shi shugaban kwamiti ana neman kuma mai adalci to kar ku sashi eh sashi duk jagorancin da za a yi in dai a jagorancin ana buƙatan adalci to kar a sashi amma jagorancin da ba a buƙatan adali sai a sashi in za ku yi naɗin ɗan iska sai ku sashi in za ku yi naɗin wawaye wannan sai ku bashi in akwai mukamin da ba a buƙatan adali ai to kaga na hauka kenan to da dolanci to nan za ku rika makala shi ai abin da ake nufi lahum uqubatun ukra akwai ma wata uquban akan su kenan bayan uquban bulala wa huwa shine anna shahadatul qadi lalle duk mutumin da ma wani kazafi to duk lokacin da ya bada sheda ba za a sake karban shedan shi ba shine ghairu maqbula duk shedan da zai bayar an daina karba ba za ta karbu ba walau hadda ala al walau hudda alal hadu ko da kuwa fa an mai bulalan kazafin sikir kuma in ya bada shaida an daina karbe kar ka dauka cewa tunda an mai bulalan kazafin ai yanzu yawon ku na'am yawon ku a can amma kuma akwai hukuncin gaba shine daga nan har abada in an zo babin ba da shaida kar ya shiga cikin haka ko aurenka ya zo in baka gayyace shi da ma ba laifi dan ko ya je ba a banza ne in shi kadai ya zama shaidan aurenka kuma kaga aurenka bai dauro ba ko to hatta ya tuba har sai in ya tuba kama ya ati kamar yadda zai zo a gaba inda Allah ya ce eh, za a zo a yi bayanin sai ya tuba har yanzu ba a zo cikakken bayani akan kazafi ba gaba kaɗan za mu je kan kazafin na na Aisha a lokacin duk mai littafin sai Bukhari ya fito da shi za a ca karatu lokacin a lokacin ne zaka ji warwaran bayanan ƙazafin. shi yasa ce karatu sai nan gaba kawai wa ula'ika humul fatiqun waɗannan masu kazafin bayan bulala bayan an jena karban su sannan sunansu fasikai yan iska a gari duk inda ake maganganu ina ne fasikai to ka sa su a ciki kenan karka sake raban su ai abin da ake nufi juna an ta'atillah in kana neman su wane ne suka fice daga yi wa Allah da'a to ka same su allazina waɗanda qad katura sharruhum sharrun su ya yawaitu yawaitu wanda har suna jifan bayin Allah na kwarai akan haka yanzu da muke ta magana kafafen sadarwa na kafafen zata zumunta na zamani Facebook da sauransu nawa ne zaka ga kurum saboda kuna da bambancin fahimta ko tsarika ko kungiya da wasu sai kaga an je an ɗauko hoton wani malami sai a posta sai a ce wannan mazinaci an kama shi a gidan su wanke ba ana yi ba idan shi dan izala ne sai ce bari mu ɗauko hoton ɗahiru bauchi sai a ɗaura sai a ce ai mazinaci ne ko hoton inyati ko hoton kaza to kai kaddara bar shi da aƙidan shi da shirman shi da wautan shi zanan kuma kai yanzu ina ke danka yanzu da za a kama ka kai ma ka rubuta in an hukunta ka daidai ne shi wancan ya tsaga sai shi ma sai ya dauko na malam jafar ya dauko na albani ya dauko na kabiru gombe ya dauko na wani na wani na wani sai ce an kama wani kwarto a gidan wani ana irin waɗannan posting to da za a yi maka ka zo ka kamo mai shi a je kotu ya bada shaida to da mutane za su nasu amma da yake Najeriya social media ma ana yi babu custodian babu kuleti ba babu firewall abin da kake so za ka yi amma sauran ƙasashen akwai ƙi kana shiga kana buga shirme facebook ɗin ma ba za ta watsa ba amma wani shirmen da ake watsawan a ƙa'ida in za ka mai ita kamfanin mai facebook ɗin sai an kama shi ya an yi mawa kazafe kai ma ka sake a kafanka za a kama shi mu najeriya kawai ba mu da ƙa'ida ne duk abin da za a sake kawai za a sake a yi ta yanzu baka ga lokacin da gwamnatin Najeriya ta gwada kokarin tace to ta ja layi a rufe Twitter a Najeriya Twitter ba tuba ta rika nema ba saboda asarar da take tafka yan Najeriya sune manyan kwastomomi to ashe duk waɗannan ƙarairayi da ake yadawa ashe Facebook za ta iya daukan mataki amma sai kaga ba a daukan mataki saboda kafirai ne dama da abu mazalika abin da yasa aka ce ya zama fasiki lintihaki ma harama Allah domin ya keta abin da Allah ya haramta Allah ya haramta ka yi ma wani ƙarya ka jefi wani da abin da bai ji ba bai gani ba idan ka je ka jefe shi kaga ka keta abin da Allah ya haramta wantihaku irdu akhihi sannan kuma me ya keta mutuncin dan uwansa musulmi wa tasdiqun nasi alal kalami sannan kuma ya daura wa mutane ragama alal kalami bima takallam bihi su rika yada wannan maganan da ya zo da shi din wa izalatul uquwa da gusar da yan uwantaka allati aqadaha Allah baina ahli iman wacce Allah kulla ta tsakanin ma'abota imani idan mutum ya zo maka da labarin ai wani mazalaci ne wallahi sai kaga in yana ma sallama sai ka fito kamar karka amsa sake mai fuska sai ka daina kaza kaza kaza kaza kaza ya dace yan uwantaka na musulunci wannan labarin da ya kawo ba yanzu ya shagaltar da al'umma kullum hiran ya koma kan wannan bidiyo wallahi baka ji wani yayi kaza ba baka ji wani yayi kaza ba kaga ya yana ta yada maganganun da baka kamar yadda zamu zo mu ga yadda aka yi wa na Aisha titil yadda kaga hakan haka ya faru da ita wa mahabbatu sannan ko mai yada kazafi yana da soyayya an ta shi alfahisha ya yada alfasha kenan me yake so yanzu alfata ya yaɗu ya yaɗa ta wani mutumin banza ne ko yaɗa labarin ƙarya akan wani alfata ne yanzu yana so alfata ne ta yaɗu a ce wani mutumin banza ne yana so ya da alfasha fil na amanu cikin waɗanda suka yi imani mutanen kirki yanzu yana neman ya fata su ya ce to duniya kuma wa sauran mutumin kirki in an je kika mu mutanen kwarai ya ce to kuma wa rage mutumin kirki ai mu ba mutanen kirki kowa ma dan iska kaga yanzu ya yi abin da zai bata mutanen kwaye wa hadha dalilu? to wannan dalili ne ala annal al akan cewa lalle qazafi min kaba'ir dhunubi a cikin zunuban yana cikin manya manyan zunubai qazafi babban laifi ne ko ba ko ba iya bayanan nan da malamin yayi karkashin sharhin ayoyin nan ya nuna maka qazafi babban laifi ne wa qawlihi fadin sa kuma da yace illal ladina tabu da Allah ce sai waɗanda suka tuba min ba'da zalika bayan haka wa aslahu suka gyara abinda suka yi a bata ina ne wa aslahu sulhu ka je ka sami wanda ka mai kazafin kace wani mu muka yada kayi guna ni na yada na zo neman yafiyanka sai kun warware tsakaninka da shin baka duk tuban da zaka yi wa Allah in wanda kai wa kazafin bai yafe ba Allah ba zai yafe ba da ka yace bayan tuba sai ce wa aslahu sai sun sulhunta wacce ka mata ƙazafi ka ce mazinaciya ce ka je har gidansu ka same ta ke ni na bata ki na ce ke mazinaciya mutane goma sun zo neman aurenta kai ka je ka yada ka ce mazinaciya ce to sai ka je ka same su ƙarya na yada in suka gamsu ka da aurenta to in ta ce to zan yafe amma in ka raba ni da masu aure na kai za ka aure ni in ba za ka aure ni ba ban yadda ba to dole ka aure ta in kana so ka warware tsakaninka da Allah ko ba ta maka ba dole ta zama first lady kai ka jefa kanka fa inna allaha ghafurur rahim wanda ya tuba da ya samu wanda ya wa kazafin suka sulhunta to shikenan anan zai samu Allah kan ghafurur rahim mai gafara mai jin kai ka duba bai ce illal ladina tabu min ba'da zalika fa inna allaha ghafurur rahim ba da ya ce illal ladina tabu min ba'da zalika sai ce wa aslahu sai fa sun sulhunta kun ba ku sulhunta ba to fa inna allaha ghafurur rahim bai same ka ba yace ce, fi hadhihi al-mawdi' fi hadha al-mawdi' tuba a wannan gaban an yi an yakdhibal qadif nafsuhu an yukadhibal qadif kai nafsuhu shi wanda ya kazafin matakin farko ya ta kanshi in gidan rediyo ya shiga ya da koma gidan rediyo sai jama'a ƙarya nayi in a jarida ya buga je sake sabon rubutu a jaridan ya ta kanshi in a social media ya yaɗa. ya koma ya sake karyata kanshi ya zama yayi annasuhu wal mansukh kada ya ce in ne mutane za su yi dariya na a'a kana neman gyaran lahiran ka wannan matakin in ba mai shi ya yafi ba ba wanda zai yafi to in ka san ciwon kanka dole ka je kai haka wa yuqirru kuma ya tabbatar annahu kadibun fi ma qala shi fa cikin abin da ya faɗa makaryaci ne yace jama'a ƙarya nayi wallahi ni makaryaci ne ni na kirkira dan ya tsira da addininsa wa huwa wajibun alaihi yin haka fa wajibi ne akan shi an yi kazziba na ne ya je ya karyata kanshi ko dole ne walau ta yaqana abu ko da ya tabbatar da wancan abu da ya faɗan ka ya faru da gaske haifu ta yadda lam ya'ti bi su shuhada bai zo da shaidu ba ka gane ya yaɗa kazafe ne kan shi ko kan ta cewa ta yi zina ko ya yi zina da gaske kam ya ga suna zanen da gaske ne amma ya gaza kawo shaidu hudu ko to ya je karyata kan shi dole ne kuma ya je ya karyata in bai karyata ba ko da da gaske gani aka mai bulala ko to har abada an daina karban shaidan shi har abada sunan shi fasiki ne rashin cika shaidun ya bata mai al'amura don haka ko da ya gani tun da ba shi da shaida wajibi ya ce karya ta kankin yana so Allah ya yafe shi ka duba al'amari kaga maganan ba na wasa ba ne. <laughs> da haka yake cewa fa iza ta balqabi idan mai kazafi ya tuba wa aslaha amalahu ya je gyara aikinsa to me zai gyara da ya bata wani yanzu ya koma ya fito ya gyara wani sai jama'a jiya na ce muku wani mazinaci ne to wala ƙarya sharri na mai ba mazinaci ba tunda baka da shaidu hudu mai yiwa kuma ƙarya ne ma ka kirkiro to ko ma wanne ne cikin biyu gyaran shine yanzu ka je ka gyara mutuncin shi da martaban shi ya dawo wa badal wa badala isa'atahu ihsanan ya canza mugun aiki da yayi ya dawo kyakkyawa zala anhu al to anan ne fasikancin zai gushe ya bar shi ya gyaru daga kazafin da yayi wa kazalika to haka ma tuqbalu shahadatuhu za a ci gaba da karban shaidan shi daga nan ala sahihi a bisa zance mafi inganci tunda ya fito ya gyara ya karyata kanshi to daga nan kuma in ya bada shaida za a ci gaba da karban shaidan shi amma ka san yau me yake tafiya mutumin da ya zo ya haɗa ƙarya da ƙazafi akan mutum shi ake ɗauka abun da ya faɗa ƙarya ne gaskiya ne kai dai yanzu kawai kana ya da kazafi a kanka amma an yada ba a kallon wanda ya zo da labarin ƙarya a gurinka a kanka shine fasiki kamata a daina karban shaidan shi kai din ne daga ana baya baya da kai me ya faru ai wani ya gaya mana magana a kan shi ta yaya gani nan muna kusa da kai amma wani ne zai zo maka da bayani a kaina ba za ka iya tambaya na kuma ta yaya za a wayi gari kana tare da mutum laila nahar duk abin da aka zo aka faɗa kan shi kawai kai gaskiya ne kawai kenan me ka bayani akan shi mala'ika ne Allah yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ka san ma'anan ayan nan malamai suka ce duk lokacin da mutum ya kawo maka labari duk imanin shi ba lokacin da ya kawo maka labari akan wani to kana duban shi to ka danna mai sunan shi fasiki ne yanzu a wurinka ba fasiki a wurin kowa ba kai a wurinka shi fasiki ne sai ka shiga binciken abin da ya gaya maka in abin da ya gaya maka ya tabbata gaskiya ne to yanzu ne zalim cisco anhu sunan fasikancin zai bar kanshi da ka bincika ƙarya ne to har gobe ka kalle shi fasiki ne mutumin banza ne amma yanzu kawai mutum ya fasa zafi shi ne mutumin kirki shi wanda aka yi kaza su a kanshi kuma sai ga shi kenan ana ta yin baya da shi a ce wani magana aka yi a kanshi baka sani za ka zo ka ce na Aisha haka aka fara yaɗa ƙarya kanta ta ba ta ma san labarin ba annabi ma kawai sai fara ja zan ba da ita ya daina sake masa fuska ya daina kula da ita a ashe kawai labari ne kawai kazafi ya yaɗo a gari ita ma ba ta ma san da zancen ba to kaga irin wannan al'amarin mutane sai sun gyara duk mutumin da ya kama ka zance akan wani kar ka yi saurin karar da zancen ka yi kokarin tabbatar da maganan haka ne in haka to za a gyara ya za a yi kaza za a yi kaza to idan mutum ya ɓata sunan wani lokacin da ya zo yake ko jama'a na ɓata sunan wani ƙarya na mai to daga nan za a dace a fara karɓar shirin yake cewa fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara mai jin kai ne yaghfiru dhunuba jami'an yana gafarta zunubai baki daya liman taba da duk wanda ya nemi tuba wa ana bai koma zuwa gare shi wa inna ma yujlazul qadid lalle kare ana yiwa mai kazafi bulala ne idza ya ya'ti bi arba'ati shuhada in bai zo da shaidu hudu ba duk labarin da zai kana wani ya yi zina wanda ta yi zina kar karfi karbi zancen in bai zo da shaidu guda hudu ba to za a mai bulala ya lam zau jan fa in kana fa kad zakara bi qawlihi idza ya yakun zawjan in ba wai mijin matar ba kula da magana kenan mutumin da ya kawo shaidan wane ya yi zina da wancan kuma ya gani balobar ba shi da shaidu guda hudu to za a mai bulala amma za a mai bulala da sharaɗin izalam ya kun zaujan in ba wai miji ne ya kawo maganan haka akan matar shi ba dan me fa in kana zaujan idan miji ne ya zo ya jefi matar shi da cewa ta yi zina kaga matar shi ce sai ya zo da bayanin cewa matata ta yi zina da wane to shi ma za a ce kawo shaida faƙar zakara ga ƙaulihi in miji ne kawo bayani akan matar shi ta yi zina sai Allah bayyana hukuncin wannan matsalan da faɗinsa wallazi yarmuna shine ayin da za zo mu tashi akai gobe insha Allah da muka karanta na daidai Allah ba mu dadarsa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa